Ɗan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APC Oluwa Rotumi a kuma gwamna mai ci a jihar Ondo ya lashe zaben gwamnan jihar Ondo da ƙuri'u dubu ɗari biyu da tisin da biyu da ɗari takwas da talatin. Mr. Eyitayo Jegede na jam'iyyar PDP ne ke biye da shi da ƙuri'u dubu ɗari da tisin da biyar da ɗari bakwai da tisin da ɗaya. Sai Agbola Ajayi na jam'iyyar ZLP wanda ya taho na uku da ƙuri'u dubu sittin da tara da ɗari ɗaya da ashirin da bakwai. babban baturen sanar da sakamakon zaben jihar Ondo Farfesa Idowu Olayinka na Jami'ar Ibadan ne ya sanar da sakamakon zaben gwamnan na jihar Ondo a hedikwatar hukumar zaben da ke birnin Akure. Tuni dai ɗaruruwan magoya bayan gwamna Oluwa Rotimi a Keredolu suka fantsama kan tituna a jihar suna ta rera waƙoƙin nasara. Kana masu ababen hawa na ta matsa ham-ham don nuna jin daɗinsu ga nasarar jam'iyyar APC. jam'iyyu goma sha bakwai ne suka fafata a wannan zaben gwamnan da masu lura da al'amura suka yaba a game da matakan tsaron da aka ɗauka a lokaci da bayan zaben jam'iyyar apc ta samu nasara a ƙananan hukumomi guda goma sha biyar a yayin da jam'iyyar pdp mai biye da ita ta sami nasara a ƙananan hukumomi guda uku kacal masu sa ido a game da zaben sun nuna cewa an yi zaben ba tare da wani mirsisi ba sai dai wasu 'yan matsaloli da ba a rasa ba, Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.